sannan kuma alagawa ta malam wannan wasu bayan allah ne suka rawato a takarda suke cewa alagawa ta malam kowa ya san tun daga farkon wannan annoba ta virus eh. kana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman da suka ta ba da shawarwari akan yadda za a magance wannan kuma hatta ita kanta hukuma ta san cewa ka ba da gudumawa kwarai da suke wurin karantar da mutane biyayya ga wannan doka na wato zama gida da dai sauransu wanda hukuma ta yi abin nan ta ba sannan kuma nan suna roƙonka ne tun daga guduma wanda ka bayar wurin farkar da mutane kan halin da wannan ciwo yake da shi haka mutane suke sakaci kan wannan ciwo da kuma muhimmancin biyayya a gwamnati kan wannan dokokin take kafawa domin suna cewa yanzu ga abin da ke faruwa yunwa ya sai halaka da su a cikin gidajensu kuma wato kudin da za a sayi magani da za a fita ji a sayi magani idan ciwo ya kama su a cikin gidajensu abin yana son ma ya ci tura tallafin da gwamnati ke turawa a bawa bayan allah wasu sun samu wasu kuma su samu haka wa'inda ba su samu ba sun fi yawa Tura haka suna roƙon malam tun da har ga gudunma da ta ya farko ƙara jawo hankalin mutane ƙara jawo hankali ta hukuma kan wannan muhimmancin wannan abu da kuma mutane kan biyayya da dai sauran abin da ya kamata yi assalamu alaikum to a wannan bayani yana da kyau kwarai da gaske wato na yi kokari tun ma kafin annoba ta zo in kokarin nuna ma hukuma cewa fa kashe kuɗi dukiya akan mutane shine aula a kashe kuɗi akan mutane shine aula akan daukan wani abu na gine-gine da wasu abubuwa eh yana da kyau shi ma amma kashe mu kuɗi akan mutane domin ba taimaka mai amfanin gini na yi kokarin haka na shayi a wa'azi da yawa to amma yanzu ya zo lokacin da ba lokacin zargin wane ba ko na ce ko ban ce ba yanzu dai na kullum fi haka mai na ce dukkanmu muna ciki yanzu da gwamnatin da mabiyan kowa hankalin shi ya tashi kowa sannan kuma ku sani wannan cutan bata bar masu mutanen gwamnati ba domin eh, ita su ma ta fara samu saboda haka sun san mahimmanci haka abinda kawai nake ba gwamnati shawara abincin da ke kasan nan ba zai iski mutanen kasan nan ba na ji gwamnati na da wani tsari na taimaka wa tattalin arzikin kasa eh akwai na gonaki da sauransu akwai a da amma yanzu ba maganan da ba ne yanzu maganan gwamnati gadan-gadan ta shigo da abinci abinci ya yi arha duniya an nuna wani <clears throat> manomi a america ya ce ya yi kusan wata ɗaya kullum nono yake zubarwa don ba mai saya an nuna mutanen da suke kona gonakinsu don ba mai saya a yi amfani da jiragen sama na sojoji a fita a ɗauko abinci ya yi arha a duniya a raba ma mutane ko bashi za a yi a yi domin sai an yi rai sannan za a ji daɗin rayuwa cikin lokaci kaɗan za a cika ƙasar nan da abinci sannan an cika ta da abinci kuma ku sani abinci zai karye wani ya can ya yi hodin shinkafa an shigo da shinkafa mai yawa yanzu nan za ta karye kada ta ce a'a na ce na hana boda a'a ba maganan boda ba ne maganan korona ne yau ba boda ba korona ta zo ta canja lissafi gwamnati ta yi saurare ta ji kai zama musiba biyu ga musiba ciwo domin an sake mutane fa ciwon nan yaduwa zai yi in kuma an tsare su ga yunwa ba abin da ba zai faru wani ijirami na kashe da abubuwa ga sunan dai saboda kamar muna kiran gwamnati da gaggawa da na jihohi duk su haɗu a shigo da abinci abinci arha haɗu duniya yanzu a raba mutane su samu kuma a kula da kayan itace kayan itace a cika ƙasa da 'yan itace sannan kuma masu kuɗinmu su ma don allah lokacin ibada kenan masu kuɗi su taimaka mutane su kula da ƙauyuka mutane su kula da 'yan uwansu mutane su kula da makwabtansu domin mu haɗu gaba ɗaya mu fita daga cikin wannan musiba muna fatan allah ya ba su ikon ji allah ya sa su yi allah ya sa ka da alheri